This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan su fa a zangon FM. A yanar intanet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya. bring you greetings from President Obama and the U.S. mission in Nigeria. It's almost like the African Union meeting in Nigeria. karamar jakadar amurka a najeriya kenan ke mika sakon fatan alheri daga shugaban amurka barack obama ga ɗaruruwan matasa daga nahiyar afirka da suka halarci wani taro za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya yau ne ranar nazari ko lura da yawan jama'a a duniya muna kuma da rahoto ibrahim kalmasi garba zai gabatar da shirin mu tattauna za mu kuma kawo muku tasirin azumi thank you Assalamu alaikum masu sauraro ga labaru mai karantawa Jummai Alli. Yau Asabar wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa in Jamina babban birnin kasar Chadi ya kashe mutane goma. Kamfanin dalancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa mai harin kunar bakin waken ya yi shigar burtu ya sanya hijabi kamar mace. Wannan al'amari ya faru ne sa'o'i bayan da aka kashe mutane goma a arewa maso gabashin Najeriya. lokacin da 'yan Boko Haram suka kai hari wani ƙauye suka kuma mame wata babbar hanya a yankin. Nan da nan babu wata ƙungiyar da ta yi ƙirarin kai harin na ƙasar Chadi da ya raunana mutane da dama. To amma duk da haka hukumomi suna tsammanin ƙungiyar Boko Haram ce ta kai harin wadda take ta kai hare-hare a Najeriya. mai magana da yawun 'yan sandan chadi paul manga ya ce mutane goma sha biyar aka kashe ciki har da mai harin kunar baƙin waken ƙasar chadi tana taka muhimmiyar rawa a yunkurin fafata da 'yan ƙungiyar boko haram ta wani gefen kuma da sanyi safiyar yau asabar wani mai harin kunar bakin wake cikin adaidaita sahu da ke gudu kusa da ofishin jami'an tsaro a maiduguri motar ta yi bindiga ta kashe dukkan fasinjoji guda hudu da ke cikin adaidaita sahun wannan harin na nuni da irin barazanar da 'yan kungiyar boko haram ke jawo a najeriya duk da ikirarin da rundunar soja ta yi cewa ana samun nasarar yaƙi da 'yan boko haram ɗin an ɗage yin zaben shugaban ƙasa a burundi da kusan mako guda bayan da jami'an majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka suka yi kashedin cewa yin zaben na iya haddasa tarzoma a ƙasar da tuni ake zaman ɗarɗar wata doka da shugaba fiya zinza ya rattabawa hannu a yau asabar ta canja lokacin zaben daga ranar 15 ga wannan wata na Yuli zuwa rana 21 idan Allah ya kai mu. A halin da ake ciki sojojin gwamnati sun yi aron gama da wasu 'yan bindiga a wani yanki da ke kan iyakar ƙasar da Rwanda. Gwamnan lardin Kayazanga ya ce 'yan bindigan sun tsallaka ne daga Rwanda zargin da ba a tabbatar da sahihancinsa ba, to amma kuma al'amarin na iya haddasa tsoron cewa rikicin zai bazu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin Euro yau Asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar Girka ta gabatar da nufin samun bashin ceton tattalin arzikin ƙasar daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Babu tabbacin cewa ƙungiyar ƙasashen Turai za ta yi na'am da wannan shirin. da sanyin safiyar yau asabar majalisar dokokin kasar girka ta yi na'am da sabbin shawarwarin da gwamnatin kasar ta gabatar wakilan majalisar sun yi wani taron da ya ratsa har zuwa bayan tsakar daren jiya juma'a bayan da firaministan kasar ya roƙe su kasar girka tana buƙatar ƙungiyar ƙasashen turai ta bata bashin dala biliyan 60 cikin shekaru uku gobe lahadi idan allah ya kai mu dukkan shugabannin ƙungiyar ƙasashen turai 28 za su yi wani taron gaggawa domin yanke shawara akan ko za su amince da shawarar da kasar girkan ta gabatar ko kuma a'a. yau asabar ne kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry yake ganawa da takurar aikinsa na kasar iran mohammed javad zarif a austria a wani zagaye na shawarwarin baya-bayan nan akan kokarin kulle yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da giggan kasashen duniya. jiya Juma'a wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an faɗaɗa lokacin ƙulla yarjejeniyar wucin gadi zuwa jibi Litinin domin baiwa mashawarta a birnin Vienna ƙarin lokacin tattaunawa a kan ƙoƙarin cimma yarjejeniyar. Haka kuma a jiya Juma'a, Sakataren Harkokin Wajen Amurka ya ce ana samun ci gaba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc ta madalla shugaban najeriya muhammadu buhari ya kira ga matasa su kasance masu rikon amana da gaskiya muddin suna son ganin kasuwancinsu da ayyuka da suka sa a gaba sun bunƙasa shugaban wadda mataimakinsa farfesa yemi osibanjo ya wakilta a bikin rufe taron kolin matasa daga kasashen afirka 51 da jihohin najeriya 36 suka yi a ota cikin jihar ogun ya ce gwamnatin sa tana ƙoƙarinta ta fuskar tsaro ga baban gida jibrin da rahoto I bring you greetings from President Obama and the U.S. mission in Nigeria. It's almost like the African Union meeting in Nigeria. Karamar jakadar Amurka a Najeriya kenan ke mika sakon fatan alheri daga shugaban Amurka Barack Obama ga ɗaruruwan matasa daga nahiyar Afirka da suka halarci wani taro na bunƙasa hazaƙan matasan domin kafa masana'antu masu zaman kansu a nahiyar fatan wannan taron bita da gidauniyar tony elumelu ta shirya wa matasan kimanin dubu ɗaya daga ƙasashen afirka hamsin da ɗaya shine taimaka masu kafa masana'antu da za su samar da aikin yi miliyan goma shekaru goma masu zuwa a nahiyar afirka a jawabin sojan wannan taro shugaban najeriya muhammadu buhari wanda mataimakinsa farfesa banjo ya wakilta ya jaddada kokarin da gwamnatin kasar ke yi ne wajen samar da tsaro domin baiwa al'ummar ƙasa da kuma masu saka jari daga kasashen waje zuwa cikin najeriya domin saka jari abinda kuma zai kai ga kafa masana'antu domin samar da aikin yi ga 'yan ƙasar da kuma 'yan nahiyar afirka baki daya. the core of enduring success is integrity and i emphasize consistency in honest and trustworthy behavior ya ce ina fatan matasa za su kasance masu riƙon amana da kaucewa cin hanci da rashawa da biyan bashi cikin lokaci da biyan haraji domin kuwa wayannan su ne ginshikai masu dorewa shi ma a bangaren sa shugaban gidauniyar tony elumelu wato mr tony elumelu ya buƙaci matasan afirka ne da su ƙara azama wajen kishin ƙasa da kuma gina nahiyar da suka gada. I believe that these entrepreneurs will do a lot in helping to develop our continent. Kuma abin da kake gani yanzu matakin farko ne na samar da wani hanyar ciyar da afirka gaba wajen horar da ɗaruruwan matasa mahalarta daga ƙasashen nahiyar afirka da kuma cikin gida najeriya ne dai suka halarci wannan taro gama abin da ɗaya daga cikinsu daga jihar kaduna ke cewa sunana cibike njokun wannan project zai sa entrepreneurs a afirka su gina business ɗinsu babin yajibirin murai amurka daga lagos a nigeria Yau sha ɗaya ga watan bakwai rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin nazari da mai da hankali kan yawan jama'a musamman 'yan gudun hijira ga Hassan Umaru Tambuwal ɗauki da ci gaban rahoton. Ranar tasha ɗaya ga watan Juli ta zo ne daidai lokacin da wasu hukumomi biyu wato National Emergency Management Agency da International Organization of Migration a turance bakunan su na zama ɗaya cewa 15 ga watan Afrilu na shekarar 2015 mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tisin da ɗari shida suka bar gidajensu a sashen arewa maso gabashin Najeriya a sakamakon aikace-aikacen ƙungiyar Boko Haram. Haka zalika wasu mutane dubu tara sun fantsama zuwa makwabtan kasashen Kamaru, Chadi da Nijar don neman mafaka. Daraktan hukumar da ke kula da yawan jama'a Population Commission a jihar Osun, Dr. Mike Shagundukpo ya yi karin haske a game da 'yan gudun hijirar. These people are part of us and uh, everybody counts in any development process. So we can't plan without carrying these people along. Dr. Mike Shagundukpo ya ce waɗannan mutanen mutanenmu ne kuma kowane mutum na iya bullo da wata hanyar taimaka musu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe biyar saura minti ashirin ga ibrahim kalmasi garba da shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu saurare, mu da sake saduwa a wannan sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi a yin sharuwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. biyo bayan tashin bama ba mai a borno yobe kano da zaria da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama shugaba buhari ya nana ta daukar matakin magance ta'addanci a najeriya inda ya bawa yan gwagwarmayar kwato matan ciba kwarin gwiwa samun matan efcc na garkuwa da tsohon gwamnan yako kan tumar sace naira biliyan arba'in kano ko babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin adana tsohon gwamnan sule lamido har watan satumba don ci gaba da shari'a kan zargin almudahana yako ya yi mamakin tuhumar da ake yi masa an ce an saci wajen biliyon ishirin a shekara wato ba mu biya albashi adamawa ba ba mu da wani aiki duk mu yana zuwa wajen sata ne. Allah ya wa shararren malamin Islama Dr. Aminu Dini rasuwa a Saudiya ga tuna baya na nasihar marigayin. Kirista ya Kirista, Musulmi addinin Musulunci, babu tilastawa Allah ya ce lakum dinukum waliyadin. Ni ina da addini na kuma kuna da naku. Saboda haka an samu zaman lafiya. Shugaba Buhari amince da raba kusan naira biliyan ɗari 400 don ba wa jihohi damar biyan albashi. Can sa ko ne misulhu ta dambarwar mulkin majalisa da gargadin kar 'yan APC su muzanta nasarar su ta zaɓe haka kuram. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya, da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau, Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga barista Kuwaila Ibrahim. To, kenan gaskiya ne kenan misali irin waɗannan abubuwan suna suna taimakawa wajen rura wutar tarzoma a ƙasa misali ko aikata manyan laifuka misali a gaskiya irin wannan abubuwan kamar mu da muke zuwa kotuna kar ma ƙananan kotuna su ji labari saboda sai in ka je ƙaramar kotu a nan za ka ga inda ake yin abu inda ake siyasa inda ake shari'a tsantsatta wani abun ma in ya faru ka ga wannan mutane ne kuwa wannan a wani duniya suke ka gani saboda zaka ga kananan kotuna ne zaka ga akwai zaka ga kananan laifukan da zaka ga laifi ne kana ganin shi bai kai ya ba wani yana nan ya ci biliyan kaza an biya shi an ba ya ba da tarar dubu ɗari biyar ya yi gaba hmm. wannan kuma mutum ne ma wanda zaka gani ba ma shi ma da halin ma da zai je ya ciyar da kanshi amma an ba shi tarar dubu goma wannan dubu goma ita fi dubu ɗari biyar ɗin nan a wurinsa ko kuma sannan ka ji a ce a'a wannan ai wannan a bashi tara kuma sannan da zaman gidan yari to irin wa'annan gaskiya abubuwan akwai su a cikin dokokinmu da kuma mu kanmu ya kamata masana shari'a a zauna a duba irin wa'annan dokokin a ga me za a toshe me za a gyara kuma gaskiya ni irin wannan abu ma ni shine babban abin da yake kawo tarzoma a ƙasa hmm. saboda zaka ga duk yawanci irin wa'annan masu wa'annan masu ta'addancin idan kuka zuba kuka dube su tsantsa in ka duba za ka ga tsantsar talauci da jahilci su waɗanda suke waɗanda suke suna ganin su kamar su su ne su sun ɗauke su sun cire su daga cikin wani ƙangi saboda haka kaga bayan da za a yi a ce an cire gwamnati gwamnati dai ita ce dai da mai ita ce dama mai ruwa da tsaki magana security ita ce mai ruwa da tsaki kuma magana security ba za a yi magana security ba tare da an samarwa da mutane abin yi ba su kansu wa'annan 'yan tada kaya bayan 'yan balli in suna da abin yi suna da yadda za su yi ba za su yi ba malam Muhammad mustapha kuna sha'anin ƙungiyoyin nan masu zaman kansu musamman rajina a kafa salon demokaradiyya demokaradiyya nan a duniya kawai an ce ita ce salon mulki da ya fi kowanne a wannan zamani demokaradiyya nan za ka ga ta ta'allaka ne yawancin idan ka je rumfunan zaɓe musamman mu a nan najeriya kashi saba'in zuwa saba'in da biyar nan waɗanda suka yi jerin gwano za su dangwale a matasa ne kuma matasan nan za ka ga kuma kashi tamanin su ba su da aiki yi wai ga matasa suna aiki don a haifar da shugabanci wanda zai biya musu bukatunsu amma baya haifar musu ɗin ku da kuke rajin a kafa demokradiyya nan kuna ganin wai wannan ita ce demokaradiyyar ko kuma a mu ce daban masauran mu alaikum <clears throat> kafin mu shiga tambayar da ke mun tun da dai magana muke gaba da kan harkar tsaro ina da tsokaci guda biyu ko uku wanda yake alhamdulillah dan wa kaftin ya fara ta su hmm. wato in ka duba tsarin su jami'an tsaro da muke da su a yanzu da da akwai bambanci da dama na farko yau a cikin ayyukan soja dan sanda in baka da uban gida godfather promotion ɗin kama ba wannan binciki wannan kar ma a ce mace ce ke in ba wani babba da ya tsaya miki sorry wannan mun yi interview da su mun yi research mun binciko wayan abuwa wanda yana rage discipline a cikin service da'a idan ko babu da'a a service to da farar hula da har jami'an tsaro bambanci suka kaɗan ne na biyu abu na biyu shine ba a yabawa wanda ya kwazo a cikin aiki wanda ya wani rawar bajinta a harkar tsaro karan ma'aikaci a yaba masa ba a yanzu kama da wanda wani yana ƙara karsashin ma'aikata da sauransu abu na uku za ka ga cewa abin da bato ke alaƙar motivation babu irin in kayi wani abu abubuwan da suka shafi abubuwan da shafi zai zaburar da kai musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙinka misali zan baka ka tura mutum checkpoint ka kashi dajin falgori ka ce je maka aiki ka kashi wata uku misali a ƙa'ida shi ma'aikacin nan ya san cewa a kullum ga abin da doka ta ce za a bashi misali a za a bashi dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu uku a kullum shine allowance ɗinsa amma baya samun allowance ɗinsa sai bayan sati ɗaya kuma a sati ɗin da wuya ya samu ɗari biyar kuma haka zai karɓa saboda irin tsari na tsaro ya haƙura ya shiru da bakinsa ka gaya min mutumin ya da mata da yaya kira a gidan haya iki ga yaya ga kudin makaranta ga kasuwa ɗaya ke tafiya da sauransu wani yana rage ɗa'a da biyayya a cikin aikin tsaro wanda shine jigo na aikin tsaro sannan ka ɗauki misalin abubuwan da suke faruwa yau da kullum harkar fansho na ma'aikata kana idan ka duba harkar fansho na ma'aikata zaka ga yau fa wai yau a najeriya ta kai soja da ya ba da rayuwarsa ya gama rayuwarsa ta aiki ya ritaya ya dawo yana so ya huta haƙƙinsu na fansho sai ya je na zanga-zanga ruwa na dukansu wasu na mutuwa akan titi a abuja sannan za a yi magana haƙƙinsu ka gaya mun idan wannan mutumin ka kai shi checkpoint ko ka kai shi wani waje da zai iya amfani da damarsa ya samu wasu abu da zai wa kansa tanadi da kafin sa ba zai ba wannan yana cikin abubuwan da ya kawo ta ɓarɓarewa tsaro sannan babban uwa uba cin hanci da rashawa ka je bodojinmu naira ɗari ne wani wajen hamsin za ka bayar ko mai ka shigo in motoci ka shigo da su an yi a abin nan kowa ya san wannan me isa ka ga yanzu kowanne ma'aikaci gaba daya kowa yana so a postin din shi zuwa boda saboda anan kuɗa a shigo da kaya anan za a karɓa za ka ga mutum da yake bai wuce matakin albashi na hudu ko biyar ba amma ka ga gidaje da motoci da ya mallaka za ka tambaya daga ina ya mallake su Haka fa za a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ke unguwar sarki da ke garin Kaduna, da kuma rabaran juma'a Adamu da ke majam'ar Ikwa a birnin Kano. Da farko dai ga shek Gumbi. To, bismillahir rahmanir rahim. So, ɗan uwa ina muku assalamu alaikum. Kuma ina taya ku murna juyowa wannan wata Ramadan wata mai albarka, watan da ake gafarta zunubai, watan da ke kunshe da rahama. Saboda ka ina yi muku murna juyowa wannan shekara kuma da duwan wannan watan Ramadana watan da ake ibada watan gafarta na laifuka na biyu kuma yana kiran ku ku yi ƙoƙarin dagewa wajen bauta ma Allah wajen roƙonsa a cikin wannan wata roƙon ko ku roƙi Allah ki tabbatar muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a cikin wannan ƙasar tamu kuma ku sani cewa wannan fa ita ce ƙasa tamu ita ce Najeriya saboda a yi ƙoƙarin zaman lafiya a yi ƙoƙarin haɗa kai a zauna lafiya a daina kegungun ma da faɗace-faɗace tsakanin al'ummu daban-daban da Allah ya haɗa mu a wannan ƙasa wanda wani bai cewa a'a shi ya kawo wannan al'umma ko shi ya rigaita zuwa saboda ka Allah ne ya zaɓa muna wannan ƙasa ya haɗa mu wuri guda to a yi hankuri a zauna lafiya. Ala kulli halin mutum ɗan adam ba a iya mishi kuma ɗan adam wani abu ne mai wuya. Shugaban ƙasa sun yi maraba da ruwan shi shugaban ƙasa dattijo ne mai shekara saba'in ko da ɗaya irin na boko ko kuma da biyar irin na gaskiya saboda ka ba irin shugaban ƙasa ne ɗan shekara talatin da biyar mu ma mun yi fatan da ɗan shekara talatin da biyar ne da abin da zai shi ya fi wannan saboda ka abi shi a hankali a hankali za a cimma nasa ga abin da ake bukata amma gaugawa da yawan surutu na matasa ba inda zai kai mu ita irin wannan magana za a bi saboda ka wannan hankuri ake yi a bi a hankali a san wane ne shugaba kuma wani matsayi yake da shi na shekaru saboda ka lafiya da menene duk ba irin yadda yake yaro bane yana nan yana nashi kokari kuma muna mishi addu'a Allah ya taimaka tsakanin filani da manoma to filani da manoma rigingiminsu ba nasu ba ne na zaluncin hukuma ne domin hukuma ta sa aka batar da hanyoyin makiyaya da suke bi suna zuwa kiyo abin ake kira burtoli wanda yake akwai shi inda hilani ke bi a kowane yanki na ƙasar nan ko kuma in ce na arewa inda hilani ke zuwa suna saduwa da wuraren kiwon su kuma su dawo su bi wannan burtoli to duk an nome shi hukuma ba ta kare ba da gattai da masu angun ne ba su kare ba har aka manoma suka canye waɗannan hanyoyi na shanu su kuma fulani su ma suna nasu laifi har yanzu har gobe suna zaune ne ba su da wurin zama tabbatacce bale ma su yi occupancy na cewa wannan certificate na gidansu ne na wurinsu ne ba su yin haka kuma gwamnati ba ta shagge asibar wajen wannan yin abu ko ba ta karfafa su ba ta nuna musu ya eh, tilar ne su yi wannan abu wannan ina tsammanin shi ke kawar gini amma dai a ƙarshe za mu kira mutane a yi ƙoƙari a zauna lafiya allah shi taimake mu. shi ma rabaran dan juma adamu ya ce haƙuri da natsuwa sun ɗara fushi da gaggawa. yana eh, yawa wa al'ummar arewacin najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin najeriya ko na najeriya gaba daya fatan alheri domin yadda allah ya kawo mu wannan wata mai albarka wata na ramadan yadda bangiji allah zai karbi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga allah biye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin mu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka ina mai farin ciki yadda Ubangiji Allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasarmu Najeriya aka gama lafiya. A baya lokacin da shi Buhari ya fito takara, jama'a da dama suna tsorata da shi saboda yanayi na zafi daga baya kuma kamar ana ganin ya yi sanyi. To, kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine idan an zaɓi shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a bari mu masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasar mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rahawa maganar allah ta ce karbar hanci da rahawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba ba ci haka mu kanmu kuma yan arewa ko yan Najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokaci abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai wannan shine babban abin da za mu yi bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗa mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan da tayen hankali mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba littafi mai tsarki roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bari mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwarmu. The Voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida malamai yanzu kuma lokaci ne da za a saurare tasirin azumi. sunana mai mutu amini. To ya kike jin azumin nan? To alhamdulillah ni ina jin daɗin azumi. Abu kaɗan dai zai ishe ka azumi. Amma da kuma fa? Eh, to abinda da ka ci da a naira ɗari yanzu za ka yi ka ci shi a naira hamsin a gane to shi ne kawai nake jin daɗin azumi to Allah sa mu dace yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. yau asabar wani mai harin kunar bakin wake kai hari wata kasuwa in injamina babban birnin ƙasar chadi ya kashe mutane goma kamfanin dalancin labarun faransa ya ba da labarin cewa mai harin kunar bakin waken ya yi shigar burtu ya sanya hijabi kamar mace wannan al'amari ya faru ne sa'o'i bayan da aka kashe mutane goma a arewa maso gabashin najeriya lokacin da 'yan boko haram suka kai hari wani ƙauye suka kuma mamaye wata babbar hanya a yankin an dage yin zaben shugaban ƙasa a burundi da kusan mako guda bayan da jami'an majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙungiyar ƙasashen afirka suka yi shaidin cewa yin zaben na iya haddasa tarzoma a ƙasar da tuni ake zama ɗarɗar ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin euro yau asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar girka ta bayar da nufin samun bashin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen turai ta gaishe ki doro kuma masu aro da aka Allah kawo mu karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da rahoto na musamman da Mahmud Lawalo ke gabatarwa yanzu kama madadin Jimmai Ali wacce ta gabatar da labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wadda kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa anan ne sahabo Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.